Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magna tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma biyu ga watan Maris na shekarar 2020 za mu ci gaba da magana ne akan abubuwan da suka fi jawa 'yan mata da samari hankali a wannan zamanin. Shin waɗanni kalamai maza ke furtawa su ga sun ja hankalin 'yan mata a wannan zamanin? samun irin ki yana da wahala ni na zo ne kawai don in sanar da ke abin da nake ji a cikin zuciyata kuma ba damuwa ta ki amince da abin da nake so ba damuwa ta shine ki san ni masoyin ki sai ta dan waigo ta kalle ni kamar za ta mare ni sai na ce ki hakuri domin fuskar ki ta nuna min cewa kamar a cikin maganganu na akwai wanda na bata miki rai buri na in burge ki zara kin ji wannan irin tsarawa anya ba yaudara cikin wannan maganar ko dai duk cikin sigar soyayya ne to ni dai bani da wata masaniya amma dai za mu ji karin bayani hmm. haka yake zara wakiliyar sashen hausa a kaduna ta samu tattaunawa da samari matasa domin jin ire abubuwan da ake yayi ko in ce salon zance a wannan zamanin da muke ciki aiki ce yau za a ji zance 'yan mata su kasa kunne kenan su ji sirrin dabarun da ake amfani da su wajen jan hankalinsu samari kuma su masu matso da akwatin rediyon su kenan domin tsintar 'yan abubuwan da za su ba da don burge 'yan mata kwarai sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba bari mu garzaya zauren tattaunawar mu domin jin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakinta a zauren mu na yau. Sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin filinmu na yau da gobe. A inda muke tare da waɗansu matasa maza inda za mu tattauna da su akan rayuwar soyayya. Kuruciya dai ba abin da ba ta kunsa ba. A ciki kuwa hadda rawan ido yin tunanin abin da kila ba zai iya ma yiwuwa ba da sauransu. Muna tare da samari waɗanda za su faisara mana. Wai shin a wannan zamanin namu da muke ciki na 2020 yaya maza suke soyayya ne? Wacce mace ce take birge ka? kuma me ke birge ka ya mace me za su ce. fara da ɗan ƙaramin su babban su. Mali Abba. <coughs> um, salamu alaikum wa Um, a soyayya dai a uh, takaice wani abu ne wanda ta samu asali um, wanda ita ce kuma tushen kowa kuma wanda abu ce wacce take da kyau mm. mutuka. Sa'an nan abin da ke burge na a wajen mace shine na farko um, ɗabi'u masu kyau. wannan nan da naji kana yi kuwa da gaske ko da kana karanta wani littafi ne. A ba littafi ne ke karantawa ba. to me ke burge ka a mace abin da ke burge na mace ina son ɗabi'u masu kyau da halaye nagari mm. da kuma mace wacce take da yanayi da sura mai kyau to duk na kai kai din da kake son ta da kasancewa da irin halaye masu kyau mm. um, sura mai kyau duk kai kana da shi din eh to zan iya gane hakan ba a kana kallon madubiya zaka ce ba za ka gane ba ai mace take iya gane kyan to fala bari fala ya mana fasaran ko me ake nufi to fala ya kin san shi mm. abba kila kamar matan tsoro suke bashi a to ake sa akwai samari zaki ga wannan askin da ai din na mata duk ba shi bane duka zai iya komai kiga yayi gama shiga ya je mace ya tura a kira ta kuma tana fitowa sai ya kama salatin annabi amma arsa ma zai fara ciwa dan ina dan ina to kwanta mai kwarjini ai mm. ana magana soyayya akwai eh. abubuwan da ake samu a cikin soyayya wanda in ka ke su soyayyar mata fi zama to kamar me da me to dai in kika kawar da asalin yadda soyayya take mafarin ta ma yadda take shiga cikin zuciyar dan adam to ya take shiga a wannan ilimi ne sosai fa da mana kin da kamar ni dai yanzu akwai irin mace da nake so kamar yaya ina son mace irin black beauty kin gane mm. kuma ina son mace wacce dai zai zama ba wai irin abubuwan nan da mata suke yi su cuci maza ba to me ke me a me mata suke cuci maza kuma to yanzu ba ki zamani yadda ya zama ba. Ba ka mana fasara ban gani ba. to ai misali za ki ga mace ta yi kwalliya gashin nata bai kai ma ta kara ba amma za ta kara saboda in sun fita in mu ne kuma muna nan muna jiran su a junction in sun fito za mu haɗu da su Sa'idina. ba magana Sa'idina ba ne eh. mutum biyu ne suke rayuwa a cikin duniya da mace da namiji kuma kowanne yana rayuwa tare da ɗaya ne don haka kowanne namiji yana bibiyar abokiyar sa tun fahimci shi sa ko sa masa ido shi yasa muke sa musu ido to da me da menene matan suke da a cikin maza to kin ga dai ta ga wata ba gashi hmm. amma za ta wata kofi za ta sa ah. wannan fa kasafi ne wallahi ba shari ba to ni inda inda a ce ta zo da na nuna miki ita kuwa yanzu in koma ga ainihin tambaya eh. menene ke burge ka a mace kai in kai ne to ni gaskiya irin macen kin san kowane namiji da irin macen da yake so haka haka ce ina son mace mai dan jiki haka mm. mai kira coca cola ah, to kai kuma ba wani ah. irin jiki kake da shi to amsar ai mata ne kuma za su ba da wannan amsar ai ma sai za ka dace da wannan coca cola ko a'a aini daga na gama ce mai kira coca cola mm, ta gama da kai ta gama da ni a da a zamanin da a lokacin eh. iyaye da kakanni za ga ana cewa ne ana duba asalinta daga eh. gidan wani gida ta fito ba wai kuɗi ake duba ba eh, tarbiyya da asali mai kyau mm. da ko kuma tana da karatu um, ken yana na amma ba a cika duba a matsayin wannan ba in dai mutum ya yi sa'a mm. ya samu an bashi mai kyau da tun da yawanci ma ba wata taɗi ake zuwa irin na yanzu ba an zauna lafiya amma yanzu akwai bambanci ta inda da kanku ne sai kun gama kallanta na wajen watanni tana wucewa kuna sa tana haɗewa tana faduwa a ƙasa. Ai ka gama ce. Eh. Kin fahimce ni mm. alhamdulillah wasassa. Eh. Kin fahimce ni. To ma miya kuma fa laifi ta yi? A ba wai haka bane. Mm. Abba. na kana ta darawa ya baka dariya ne eh, a gaskiya a maganganun fala sun bana dariya mutuka ehm, gaskiyar magana ni ma ina son mace wacce take da ah, Uh, shef din ya kamar yadda fara ya faɗa ya zamana a ce ah. akwai manchester kuma akwai arsenal madrid ne ake cewa ko arsenal yawwa ah, to wai ko bayan allah nan ina son tambaye ku ko eh. kuma tan ba kwa tunanin su ma suna kasafi ne akan ku a suna kwarai kuwa suna yi to kayan baka dace ba kuma fa ai ba za ki iya ganewa ba yanzu sai idan kin tambaye su matan ko kuna ganin ku ba a gaskiya ba kika ce mana ba allah kwarai kuwa to amma wannan magana da kuke faɗa ku ne ku biyun nan kawai ko ku general ne duk maza yanzu abinda da kuke dubawa kenan a mace gaskiyar magana mafi yawan maza a cikin kashi 100 kashi casa'in wannan abin shi aka daga yawunka aka ji wannan magana wannan kiyasan naka ne a babban shi na bane kowa da kowa ne idan an zo nan kuma sai in sa baki mata abu biyu ne zuwa uku da inda maza suka haɗu mutum biyu zuwa uku za ki ga daga ciki akwai wanda za ki ga irin yana da yana da liver irin na tunkarin mace ko ba ta ba shi tsoro ba za ta ba shi tsoro ba akwai wanda za ki ga kuma baya yi yanzu kika kalli na bangare na na hannun dama jibrin gashi nan dai muna da masarare ba eh, kun baki mu mazan nan uku ne amma ɗayan dai tun ni da kaina da ya ganni ma ina gana tsorace yake me tsoron mata ne me yake faruwa ne maran jibril to an dai zo gurin mm. abu da bana so na ce zan ce akan haka gaskiya ni a rayuwata ban taba ganin wata mace na ji kawai ta kwanta min are kawai saboda ina ah. matsayina na saurayi a ah, me kake nufi abin da nake nufi maka ba abin da nake nufi shine eh. yanzu ba lokaci na bane sai ka kai shekara 65 ko koya ba wai haka bane yanzu ita rayuwa abu biyu ce mm. su matan nan kansu idan kana rayuwarka mm. tare da talauci eh. ba sa ma tunkaranka ok alaka fasara ke alaka fasara mm. saboda sai ka ginu eh sai ka zama mai biyan dan ka zauna ka zauna da kanka za a dinga zuwa ana cewa malam gashi malam gashi ah. har sai ka tsaya ka zaba dan matan nan ga sunan sun yawa a jibrin a a ban yarda da mata ai wannan ma ma sun yawa ai ki ji jima wannan bakarin da jibrin yake yi yanayin sa ne au yanayin shi ne mm. kai kuma yana yanayin kai yawa ni mace mm. ko ban da ko sisi mm. ina da kalaman da zan gaya mata wanda zai sa zuciyarta ta kwanta wanda ya bata kuɗin ma ba za ta saurare shi ba ni za ta saurare wani sirrin kenan ai wannan wani sirri ne daban akwai yanayin kalmomin da idan ka tunkari mace za ka faɗa mata idan baka ce za ka faɗa mata idan fara ce za ka faɗa mata idan siririya ce za ka faɗa mata kuma ta ji daɗin abu kuwa idan mai jiki ce ka sanya za ka faɗa mata kuma ta ji kamar a duniya ita ai da wanda ya bata kuɗi da kai da ka bata wannan maganganun maganganun da kuɗi fa ana bata su kashe su ake idan ka saka maganganun ka masu karfi ka tura a cikin zuciyarta cire shi kin ga zai zama aiki to ya fi a ce kuɗin da aka bata tana zuwa ta kai ta je ta sai mai ko kuma ta je wajen kitso ko ta sai dan kunne ko ta je wajen dayin ko wani abu kuɗin sun kare amma kalmomin da ka saka mata a cikin zuciyarta wa zai zira hannunsa cikin zuciyarta ya cire yana nan a makale yana nan a makale mhm. to yanzu wato yanzu tsarin shi sa yanzu ba kwa bada kuɗin taɗi ba ma bada kuɗin taɗi ba lokacin bada an riga an rufe shafin kuɗin credit ma yanzu na ga an ce ba kwa bada sai dai ku karba daga hannun misali kamar su tambayar da mutanen baya suka yi da tamu kin eh, gaba eh. ɗaya wace to me bambancin dan bambanta mu saboda kin gani idan ka je taɗi kin fahimce ni mm. matan ma za ki ga sai mace ta fito ba jambaki ba kwalliya ba eh, ta rufe kuma ko ina ta rufe kuma ko ina kuma da tsakaninka da ita mita wurin ba tsakaninka da ita mita amma yanzu ba kuma dan rakiya yanzu ba dan rakiya ai kafin in tinkara mace da ke gani nan sai na yi dogon nazari ina ganin ta kin ga bari misali idan mm. mace ta zo a moto mm. ina kallon ta naga a moto wannan take mm. to sai na tsara maganganun da na san idan na faɗa mata sai ta ji wani abu a ranta ko da ba za ta so ni ba kuma dole in ta gani fa na dai riga na bin mata tarihi ko banza daban da kuɗin sai ta san cewa lallai fa wannan masoyi na domin ya taɓa cewa yana suna ko da kun ba ta same ni ba dan ba za ta manta da ni ba in tana kana kenan ka kafa tarihi a zuciyarta abu biyu ne aka fi so a duniya gaba ɗaya ita zuciya tana rayuwa da farin ciki da bakin ciki da ni kuma sauna nake in dawwama cikin farin ciki kuma rayuwa da mace yana sa ka dawwama cikin farin ciki wato mata ma silan farin ciki ne ayya ai suna ɗaya ga cikin silar farin cikin da ke cikin duniya malam jibrin ka ji fa an ce mata silan farin ciki ne ko kai baka son farin cikin nan ne to farin ciki kan ba wanda zai ki farin ciki a rayuwa rayuwarsa amma kowa da yanayi yadda farin ciki take zuwa masa ni farin ciki na mai yiwuwa ba ta nan take zuwa ba ba ta fannin mata ba ba ta fannin mata ba ka hakuran dai a soya ne yanzu sai in ka gama kuɗi a ɗauko maka a ce gari nan a aura to ba dai haka bane gaskiya yanzu a ce misali kai kana son mace a halin ko wani kasuwanci ba ka yi a rayuwarka mm. kawai kai dai soyayya ce yanzu lokacin da iyayen yarinya suka fahimci zaka ɗauko musu yarinya ne ka ba su wahala a rayuwa mm. to ba za su yadda su baka na fahimci ka kai dattijan saurayi ne shi dattijan saurayi ne mm, dattijan saurayi kuma dan karami saboda gashi yana son ya dauki shi wato noyin da Allah ya dora masa yake so ya sauke eh, ba za ba soyayyen ba kamar wannan Romeo din a'a ba haka bane mana abba abin da ke faɗa abin da ke magana akai mm. mafi yawa abin da ke kawo irin wannan kiga an yi aure amma ana kara'i da sauransu gaskiyar magana mafi yawan auren yanzu da ake yi aure ne wanda ake yin sa ba dan Allah da annabi ba ana yin aure ne mafi yawa na sha'awa mhm. aure na son zuciya eh. da sauransu kamar misali zaka iya zuwa kana da dan sana'ar ka daidai gwargwado ka fi karfin komai naka sa'an nan sai ka je wajen mace sai ta nuna maka cewa ai kai baka isa ba saboda ba ma kai take hange ba mm. dan na taba ganin wasu mata wanda suke cewa su gara gara fa mai kuɗi ko da zai bata miki rai ne ya miki duka amma ki hau babban mota ki rika jijjiye stari <laughs> kin gane to amma mala abba ni mm. na ga matan masana da ke ai kuma kuna da laifi idan kuka tashi neman matan ba za eh. ku nemi daidai ruwa daidai kurji ba sai ku wajen manyan matan da suka ga garuwan nan saboda ko ana ku tunanin maza ko mm. kuna ganin mace kowace ce ita ba ba namijin da ya gagare ta eh ai gaskiya ne au kwarai kuwa ai duk namiji mm. a san me yake da mace a wannan daban amma ban da maganin bangaren soyayya da neman yardanta ita soyayya ba ruwanta da Uh, wani nasaba da cancanta ko wannan wane ne ko wancan wane ne haka ne kin gane eh. to daga ba sai jiga in an yi auren uh, za ki ga ana samun matsaloli saboda irin wasu auren na sha'awa ne eh. ka kana sha'awar da kana dokinta mm. da an dai auren mararin ya tafi sai ga wani gidan ana fuskantar eh, wulakanci ido ya bude Yeso, sou. kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Kafin mu koma zauren namu ga wannan sanarwar. ake shirye-shiryen gudanar da babban bikin kamun kifi na argungu na shekarar 2020 a jihar kebbin najeriya sashen hausa na murya amurka shi ma ya shirya tsaf zai yi tattaki har zuwa can argungun domin kawo muku rahotanni da hirarraki cikin hotuna da bidiyo akan wannan kasaitaccen bikin na ƙasa da ƙasa wanda zai hada da wasannin gargajiya da na zamani hadda kaɗe-kaɗe da raye-raye baya ga gasar ta kamun kifi ku dai ku kasance tare da sashen hausa na murya amurka a tsakanin ranakun 11 zuwa 14 na watan Maris domin samun labarai akan wannan kasaitaccen biki na kamun kifi na argungun da dumi su. Don haka kada ku bari a baku labari. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku. To masu sauraro da fatan za a kasance da mu har zuwa wannan lokaci. Bari mu koma zauren tattaunawar mu domin jin ƙarashin wannan zancen. in kwalliya ce ta daina yin mai nauyi kai ma wannan gashin da ka sa min na kuciya da kuke wai me wai me sanan wannan askin na kuke yi ne da na kowanne saurayi na gani mai tashi yana da wannan askin kina ji bai san wani abu ba mm. kamar magana da abba ya faɗa eh. kin san kowanne mutum da yanda ya dauki abu haka kin fahimce ni ita mace duk yadda take namiji yakan iya mai da ita idan ba gaye ba ce kana son ta ka aure ta mm. za ka mai da ita gaye mm. irin idan kananan kaya kayan da mata suke sa a waje idan ka fita mm. gani tunda tana son ka tunda tana son ka yauwa sai kai ma ka zo sai ka kawo mata ta sa idan wata kwalliya ce kaga an yi yau ka je yau ba sai dai da ka zama mai bincike yau ba ka shagon mai dinki kaza wanda style ne fito yau ba ka har sai ka mai da ita ta zama sannan ita wato ta goge yauwa eh. tun fahimce ta yau to sannan kuma shi irin matsaloli da suke iya faruwa a wajen aure mm. misali kin ga kamar ni ina da mata kuma ina kara'i ai da alamu ma eh ina iya ina da butistil yanzu haka ina da budurwa budurwai yawwa dan ban yarda daya bace ba ai uncountable sai dai abin da ya zo baki na <sighs> so kin ga wannan bangaren sa daban tun mm. fahimce ni mm. amma ya danganta tun daga yadda ka gina rayuwar ka da ita ce dama idan tuntuni idan da kin ga misali kana neman mata ta san cewa kafin ka aure ta mm. kin fahimce ni sai da ka shiga mutuncinta sannan aure ya zo ya faru tsakanin ka da ita da haka duk fa zaman da zaka yi da ita a cikin gidan tunanin ta kawai in ka fita ka daɗe kana wajen wata ce ko da a wajen aiki kake kana can kana neman muku abincin da zaka ci mm. ita kuma tana nan tana ganin kaga bara kaga baka kaga mm. bulu kaga mai kiba kaga wacce ta fita kaga wacce bata kai ta ba kafin ka dawo ita kuma duka tunanin ta ya kare a ya zaki an gina kishi kishin eh, ya girmama to ya zaki duka wa'annan matan da suke wannan shigar duka ta yi wanda ya ninka wanda har ta fi su har tafi fi su saboda ta ja hankalin ka da haka mm. so amma kuma akwai wanda Allah haka ya halicce sa mm. kin fahimci ni akwai wanda yana da san mata mm. akwai wanda bai da shi akwai wanda mace ɗaya ta ishe shi mm. akwai wanda biyu sun ishe shi amma ni kinga inda kwarkwara ma ni mm. ni sai ma da kwarkwara in je an yarje ma da kwarkwara ma musulmi abba wanda hakan kafin je wajen malam jibrin dan malam jibrin gaskiya bana son mu san menene ainihin abin da yasa kake tsoron matan nan ne dan magana ne abba yanzu wani tsari da kuka dauka maza za ku yi wanka dan saboda mata turaren ku dan mata wannan askin da kuke yayi duk duniya da ina ganin ba Najeriya kawai ba ka buɗe TV ma ga wannan askin me eh. kama da tukunya kuka dora ne ko menene me sunan shi ne wai tukunya bala toni kenan ah. sunan shi eh. kenan eh, to kuma duk te saboda mata kuke yi hmm. me yasa ba ku fito musu ainihin yanda kuke ba gaskiyar magana matan matan na yanzu hmm. irin zamanin da ake ciki yanzu da rayuwar da ake ciki hmm. idan ba ka ji musu da irin wannan sigar da irin wannan siffar ba to gaskiya ba ma za ka burge su ba dan zaki iya ganin mai katuwar mota yana zuwa gurin ta a babban mota kin gane amma za su gan shi irin ba suwa ba kwalliya ba gari. to so mafi yawan mata sai kiga suna sauraron wayannan mazan ne saboda wasu dalilai nasu watakila suna basu su kuɗi suna da hidimomin da su yi sai kiga suna bin su irin wannan yaran kenan irin saboda mu ne muke da irin wannan eh, irin wannan quality din da suke so na kwalliya kin gane eh. da kanshi saboda ai duk mace happening. yawa duk mace ai tana san tana san namiji ya zamana a ce ta shigo guri a ji kanshi a ji gayan ta yana kanshi kin gane hmm. a ce ya dan fito fes fes fes kin fahimce na yi oh, yanzu nake ganewa dai yawa to irin wannan abubuwa ne zai zai sa ki ga eh, mafi yawan matan gaskiya sun fi son haka sannan kuma akwai an ce kuma akwai tsada wannan askin ma da gyaran fuskar nan da kuke akwai tsara aikin kuɗi yake yi gashi amma saboda dai ku burge sun da kuna ta yi to ya zami mata ai iyayen mu ne mata iya muna son mata ai eh. ai muna son mata saboda abokan rayuwa ne kin gane ba za mu iya rayuwa babu su ba haka su ma ba za su iya rayuwa babu mu ba to wannan shine to su wa'annan matan eh. da me da me kuke yi don ku tsaro su wannan ya ce akwai maganganu da kuke faɗa eh. kuma eh. kowace mace akwai wannan da me kuke fara yanzu idan misali zaka ga wata mm. bed mm. ka ganta mai zafi irin wanda har wani fiba ka ji yana wata zazzabe zazzabi yana kama ka dan Allah me mm. ka ya za a ka dan kamo hankalinta ta fito daga moto misali ko kuma ta sako daga abin hawa ta shigo kila shago da me ya za a ka ja ra'ayinta har ta baka lokacin ta thank you um, na farko abin da zan yi shine zan yi kokari ne in san wace ce ita ta yaya thank you zan yi kokari in san ina ne gidansu a ina take rayuwa to ta yaya za ka samu wannan bayanin ina fa san ne idan ta sako eh. moto kuma gashi eh. za ta shiga shago kuma za ka bi ta ne kaɗan ya nuna mana ita zan iya tankaranta zan yi iya ta kai tsaye hmm? watan ka isa namiji a kwarai kuwa a cikakken namiji baya tsoron mace misali eh, zan yi zuwa ce ah, a ranke daɗe salamu alaikum za shiga ga irin mata irin za ta yi banza da kai irin jan ajin nan jan da shan kanshi ta ki kula ka zan kana ce mata habarin ki da ina tun biki sallama biki amsa ni ba ai ko ba komai ya kamata ki ansa sallama ko ba haka ba tun da kin ga misali ke musulma ne ma musulmi ne mm. kin gane daga irin nan za shiga wata za ta shiru wata kuma za ta iya dan jiwa iya maka irin kallon sha uku sauran nan kin gane a ban gane ba dai kai bayani ai zaki ga wani kallo zaki ga an maka irin sama har kasan nan irin baka eh, eh, isa ba kallon jika na ka thank you dan uwa while kuma a zuciyarta mm, tana screening ne ta gani an eh, yi ko ba kama burge ta mm. to daga nan zan kokarin in magana da ita duk da ta ke da zan bi ta ba zan yi fushi ba mm. saboda ai abin da nake so shine in samu hankalinta kuma mallaki zuciyarta har ta bani ta. to ita mace zuciyarta mai rauni ce idan ka naci ka dage ka ki yin fushi mm. to za ka samu za ka samu magana da ita to a rana na farko za ta iya baka namban waya ko za ta iya baka namban waya a rana na farko wata wata e wata ta iba nan ban a rana na farko sa'an nan wata zan iya ah, zan iya binta ko a baya ko wani abin ga inda take idan naga gidansa naga inda take zan iya dawowa zan iya bin didi zan bi in ga na samu lambar ta idan ko har zan fara magana da ita to gaskiyar magana wannan ah, abu ne mafi sauki ta yadda zan iya mallaki zuciyar ta samu hankalin ta hmm, malam fala na ga tsama kake yi ma nake yi me kake yi ma matan ne yanzu kai da wallahi na kosa daga ciki shekara da shekaru kake wannan kara'in me da me kake mu da muke da aure hmm. mu muka san mutuncin mata Allah mu muka san maganganun da za mu faɗa musu shiga cikin zuciyar ta zama na daren dam cire ta sai dai yaki. Mm, da me da me kuke yi mata? Ba na a kowata da na taɓa gani ina so high class ce. First class da eh. wato ajin farko. Yawwa tana fakawa kawai. da na ganta sai naga kai wannan taimu amma abin da ya fi damuna a rayuwata shine yadda ta tsara haka kamar ita ta tsara kanta eh. wannan irin bayani zan yi in shiga jikinta shi ne kuma ba da moto na zo ba na ganta ma lokacin silifas ne a kafata Inda dai ni ba dan wani bane amma kuma ina da maganganun da dan wani shi kuma bai da su ni ko ina zuwa da ne mata sallama sai ta ko ta kula da ni Mm, ta ci gaba irin bata damu ba kawai ta ci gaba da oh. harkokinta ne tana mm. a da Allah dan ba ni an so man faro can tana aikin mutane da mm. sauransu da abubuwanta sai na ƙara mata sallama ta bi bata amsa ba ta dai ci gaba da harkokinta sai na ƙara mata ta uku sai bata amsa ba sai na ce ba baiwar Allah a matsayin ki ta musulma musulmi dan uwan ki miki sallama ko da abubuwan da zan faɗa miki ba masu amfani ba ne amma da kin amsa sallama ta domin ita ce mabudin buɗe maganar da nake son in faɗa miki sai ta dan waigo ta dan mun kallon sama da ƙasa sai ta ce to ina jin ka sai na ce mata ni ba zan iya wata magana da ke ba a matsayin ki ta musulma sai kin amsa sallamar da ne miki sannan in fara baki labarin dalilin da ya sa mana tsaye da ke duk da dai gashi ni bako ne a gare ki hakan sai yasa ta amsa sallama sai na ce mata ganin ki kawai ne kin faka a moto sai nake tunanin kamar ke da banci ka ji yaudari haka ne saboda ba kowace mace bace za ta kai ki samun irin ki yana da wahala hakan ya sani na zo ne kawai don in sanar da ke abin da nake ji a cikin zuciyata kuma ba damuwa ta ki amince da abin da nake so ba amma damuwa ta shine ki san ni masoyin ki sai ta dan waigo ta kalle ni kamar za ta mare ni tabbas sai na ce ki hakuri domin fuskar ki ta nuna min cewa kamar a cikin maganganu na akwai wanda na bata miki rai buri na in burge ki sai dai kuma na san ban san wannan a wani littafi ka kwaso wannan magana ba littafi bane shine tunani na babu dare babu rana mm. wacce magana zan gaya mu wacce hankali hankalinta zai kwanta ta kuma yarda da ni babu damuwa lokaci ne malabu me zaka ce na karshe a game da yadda mata za su kiyaye game da yaudarar da maza suke yi idan tabbatar da cewa su aka musu ba sha'awa ba na farko ina jan su da su zama masu waɗanda ba su da kuɗi saboda mafi yawa kwaɗayin nan shine mataki na farko da ke sa mace ta afka tarkon yaudara ta hanyar ke ga mutum kawai ke saboda wasu dalilai mafi yawan mata yanzu inda zaka je da mota ko baka da ko sisi mm. mace inda zaka je eh inda zaka je da mota matakin farko kenan ko ta aro ce inda ba san ta aro bace ka gama da ta ka tafi imanin ta to wannan dai a bar mu kuwa saboda akwai wanda na taba gani suna biki ga wata yarinya a wajen bikin sai ce yana so da ya ce yana son ta sai sai je ba wani abokinsa motarsa saboda yana so ne shi mai kuɗi ne yana so ne ya samu mace wacce take son shi dan Allah ba saboda nan dalilin ba da ya aje motar ya ba wani abokinsa sai dinga bin yarinyar nan ya ta saurare shi ta saurare sa ta ƙi kula shi yayye ta kula shi ta ƙi kula shi sai daga baya bayan ya haƙura da ita ya fita daga harkarta sai ta ganshi ya zo wucewa a mota kawai ta kira abokinsa ai ta ga wani kamar wani wani aka ce mata eh shine ta ganshi a mota aka ce masa ai mota sace sai kawai ta kira shi a waya ta dinga kiran shi a waya sai ɗauka sai suka gaisa wani na gaji a nan na ganka za ce eh ni ne daga nan ta ci gaba da bibiyarsa tana so su ci gaba da mu'amala saboda wannan motar da ta gani sai ce mata ai tun farko mota sa ce mm. yayi haka ne don ya gwada ta saboda yana so ya auri mace wacce take son ki dan Allah mm. kin gane mm. to sakamakon wannan abin yace shi kam gaskiya ba zai iya dawowa ya mu'amala da ita ba ina jan hankalin mata a wannan lokacin da su daina su rage kuɗaɗe a zuciyarsu da san zuciya da san rai saboda mafi yawa wayannan abubuwan su ne suke kai mutum ga halaka da aikin da na sani kuma a auren ya zo babu lastin saboda dama auren ba a gina shi a ƙarƙashin tubalin gaskiya da soyayyar gaskiya da gaskiya ba. To madalla a gaida Ahmad Shanawa kafin mu karkare shirin namu ga wannan sanarwar. cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Dan Crofton da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da abokiyar aiki na ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. Yo. like so many